Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ƙungiyar Boko Haram sun harbo manya-manyan makamai wato kan gidajen mutane wato makamin roket kan gidajen al'umma a jihar Borno. Masu mu gyar zama domin jin cikakken rahoton na yadda waɗannan mayaka na Boko Haram suka harbo waɗannan manya-manyan makamai inda suka lalata gidajen mutane. amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Ƙungiyar Boko Haram sun harbo manya-manyan makaman roket wato kan gidajen al'umma a Maiduguri. Inda babu shakka wannan ya tasowa da al'ummar wato Maiduguri barnau hankali. wani makamin roka wato da mayaka masu ikirarin jihadi suka harba ya lalata gidaje a maiduguri babban birnin jihar borno ranar asabar dinnan da muke ciki makamin ya fada unguwar gida wato mai dubu daya da farar safiyar asabar wato inda ake cewa 1000 house inda ya yi kaca-kaca da gida biyu wato da kuma taba wasu Babu shakka ana zargin mayakan ƙungiyar Boko Haram ne ko ISWAP suka harba makamin daga wajen birnin wato zuwa cikin garin. Wani ɗan jarida a Maiduguri ya shaidawa jaridar BBC Hausa cewa babu wanda ya jikkata ya raunata wato a sandiyar wannan roket da aka harbo sai dai an ya ruguza gidaje yana mai tabbatar da cewa mayakan ba su shiga birnin ba. kamar yadda kuke ganin waɗannan hotuna wato hotuna ne na yanda wato wannan makamin roket ɗin wato da waɗannan 'yan boko haram ɗin suka harbo wato ya illata gidajen mutane haka zalika wani makamin roket ya faɗo ya wato a yankin na gomari wato da ke dab da filin jirgin sama na maiduguri babu wanda ya ji rauni sai wani yaro da aka ce bulo ya faɗo masa amma ba wani ciwo ya ji ba sosai a jikinsa in ji ɗan jaridar da ya zagayawa jaridar bbc haka mazauna maiduguri wato maiduguri ba su fara zirga-zirga ba sai bayan karfe goma na safe kasancewar wato ana gudun da tsabtar muhalli wato kasancewar ana gudanar da tsabtar muhalli wato ta ƙarshen wata da aka saba yi shi yasa wasu hotuna da bidiyo sun nuna yadda makamin ya lalata gidaje da dama maiduguri ya kasance wato cikin zaman lafiya na tsawon wato watanni tun bayan wato harin roket da mayakan boko haram masu ikirarin jihadi suka kai wato a watan fabrairun shekara ta 2021 inda suka kashe mutum goma a baya babu shakka dai a halin yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duba da irin wannan ibtila'i da wato waɗannan 'yan boko haram ɗin suka fara aiwatarwa na harbo wato makamin roket cikin al'umma ba tare da jiba ba tare da gani ba ba tare da tsaye da imani ba ko kuma dama dai imani babu a tattare da su tun da suka fara aiwatar da wannan lamari To masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka kama ko mun gode. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai kama ko labarai da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa idan ba ku taɓa yin hakan ba. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyo mu akwai shi da zarar mu dora za mu sanar da ku. Da fatan Allah Ubangiji ya kama na tsaro da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu. Masu